Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A shirin da ya gabata mun samu bakuncin daraktar wata makarantar firamare a birnin Kwanni da ke jihar Tawa, jamhuriyar Nijar, Madam Ado Zainabu Abdalla, wace ta fara da yin bayani a game da yadda aka yi ta tsinci kanta cikin halin gurgunta da ma abin da ya shafi dangantakarta da sa'anninta a ajin makaranta. To a yau a ci gaban hirarsu da wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako bakuwar shirin ta fayyace irin fafutukar da ta sha kafin ta samu kaiwa ga cimma gurinta na zama malamar makaranta kasancewar a wancan lokaci an jahilci amfanin ilimin na kasassu lalle na yi sai e a da magaranta kaya daga da magaranta kaya muka ta yi ungurti na kama daga sefe zuwa cma muna ungurti mun kai ecole primaire din mu rabi na zo tesawa duk bayan babanmu ne muke mun kai cmd cesium sankem. daga tesawa sai mu baban mu an ka da shi an ka da shi can tabaradin mun ka zo mun ka yi katriyam turwaziyam da na yi brevesa na famar shi sai babana ya ce to mu koma gida ya kusa retara ta musan dangi Allah shi kuma a sake biya min lakwal mun ka tahi tanu an ka biya min lakwal cikin lakwal dinnan shekarar nan mu hamsin da tara muke presente na turwaziyam Allah da ya tashi abi ne ni kadai na samu breve cikin lakwal dinnan to da na samu breven nan sai an kai oriente na ecole normal tawa da na zo tawa nan ne na samu kalubale sosai ma farce director din sai da ya dibe ni sama da kasa ya ce mini he ina zaki na ce mishi nan an ka kawo ni sai ce gurguwa a ecole normal da turanci ya ni ce mishi eh sai ce in haɗi sunana na haɗi sunana ya diba bis takardu ya gani sai ya zazzaga kai ya ce lalle lakwal ta zama abin da ta zama hakan gane magana shi ni shiga harkar gabana nike karatu nike karatu sai da na yi wata biyu da rabi ana shirin muna cikin evaluation sai na ɗora shahi ina zamani mun kare da rana sai ce mini ana kirana shi director ko da na zo sai ce mini mademoiselle zainabu abdallah ne ce mai mai le directeur sai ce mini wa takardar ki ta hito mm. na ce ta ina sai ce mini za a maida ki lise madu kuran daga dan saboda kina gurguwa baki iya karanta suwa sai na ce mishi ha yalla monsieur le directeur na ce ni dai wanga wuri ba ni na bude shi ba Allah ne kawo ni kuma har ina kuka dan me za ni zo in yi karanta suwa babana sai ce mini kakki kuka diyata yace abinda duk Allah ya zaben maka ka sa mishi albarka na kobi Umarnin ubana na ce yanzu bayan na yi wata biyu da kwana goma sha biyar misali director ko ordinator a cikin kaina na ce mi zan kama a cikin lisi sai ce mini a'a tahiya dai kike ai na ga takardun ki kina da ilimi tahiya dai kike za ki hidda kanki ai na ce mishi misali director da Allah ku yi hankuri ku yi hankuri ya ce mini a'a da shi da secretary din shi sun kai takarda sun ka bani sun ka kawo mota har cikin ecole normal abokaina na ecole normal duk ba su ji daɗi ba kowa yana tausaya ya ce mini sai mu zo nan kwanni in ɗauki bis sai ta mun ka zo kwanni muka ɗauki bis na ta yi zandar tun da sahi na iske tsoho na na kai mishi yana gadi ko da ya gani ya ce mini abu lahiya na ce mishi babu wallahi lahiya limi na ce amma wata mishkila ce an ka samu ya ce ta mi na ce director ya ce mini tun da ni gurguwa ce in bar mishi lakwal ba ni iya karanta suwa sai ya ce mini ina takarda na ce gashi ya ce to to da yake babana ba jahili ne ba yi lakwal sosai sai ya doki mu yadda ya tambaye permission ga prefe lokacin nan su prefe ake ta ya doki permission yadda sai gano minister din nan lokacin nan marcel inni ne ya ce mishi ta kaka ku hidda diyata lakwal ekwal normal alhali ba ita tabbida ba ku kun ka kaita kuma bayan an yi wata biyu da kwana goma sha biyar sai marcel inni ce shi bai yi ba irin reorientation din nan ya ce to ga takarda ya nuna mishi sai ce shi wallahi ba shi ya yi shi ba sai dai in tsakanin direktar da sekretar to take yanke da yake ministar din ya san gaskiya take yanke ya kira direktar din mu ya ce mishi Zainabu Rigan Zainabu ta koma lakwal dinta cikin kwana biyu sai ya ce mishi mu tare da uwayen diya muke kuma tare da gaskiya muke ga ubanta ya zo hannun ya mai kenan dalilin haka na a kokarta a maida ta sai babana ya komo ce mini a biki shirya mu tahi na ce mishi ku bari ina tahi ya ce mini a'a shirya dai mu tahi in gano director din da kanshi mun ka zo ya gano director ya ce mishi director yanzu kai maimakon ka tura baiwa Allah ga ta kokarta ta samu inda tallabe kai ne zaka ci ba a santa yace da zaka ci ba a santa cikin karantar suwa babu biro ministar ma ga sanin da yawa biro akwai shi ya nuna mishi sa'an nan dai sun kai magungunan sun ka nemi gafara yadda daraktar ya maida ni kamar ɗishi. To sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin Madan Ado Zainabu Abdallah, daraktar makarantar firamare a birnin Kwanni da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako, ni Sulaimu Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na